hutubar mu ta yau goyo ne akan abin da muka yi bayani a satin da ya wuce <clears throat> wanda har wa yau kan bayanin halin da muka tsinci kawunanmu a ciki yanayin da muke ciki na fitintinu musamman a arewacin nigeria saura bangarora na wannan kasar kullun yaya za a yi a tabbatar da ci gaba a yankunansu da bangarorinsu suke ta yi daidai lokacin da mu sai aka jefa mana wani guba na kashe-kashe da hayaniya da rigingimu da fitintinu daban-daban har ya kai ga kowa yanzu baka san mene zai faru a goben ba fitintinu da rigingimu imma tsakanin makiyaya da manoma <clears throat> wanda in ka bibiya dukansu musulmai ne sai kowa a dauki menene makami wajen kashe-kashe ko ya kasance a cikin addinin ma tsakanin 'yan izala da 'yan tarika har ya kai ga kashe-kashe ko ya kasance tsakanin wannan yanki da wancan yankin har ya kai gama idan har ana rigingimu a wannan wajen yan nan ba ruwansu idan har ka zo bangaren siyasa 'yan siyasa mafiya yawa ba manufa ba irin yadda kakanninmu suka yi siyasar su da manufa ba ka ji bambancin jam'iyya amma manufarsu ɗaya ne irin wancan lokaci na Sumala aminu kano da su marigayi ahmadu bello da su tafawa balewa aminu kano duk da bambancin jam'iyyar zai iya kiran ahmadu bello ya ce gashi mu yi kaza a yi kaza a yi kaza a lura da nan a lura da can amma yau sai aka dakile mu aka cusa mana kiyayya har ma a cikin wajen jam'iyya dan apc ne dan pdp ne dan prp ne dan opc ne dan wane ne nan sai ya kawo gaba a tsakaninmu sai ya kai ga a daidai lokacin da sauran yankunan kasan nan ke tunanin ci gaba mu kuma a ko da yaushe sai kashe-kashe muke wa juna wanda a cikin wa'annan yankunan na kasarmu najeriya gaba ɗaya yan arewa a da in kana neman aminci ka zo arewa na san lokacin da aka yi yakin basasa da aka bamu labari lokacin nan akwai wani wanda muke aiki da shi mahaifinsu sun yi zama na azare wanda har gobe har gobe in yamuri ne amma yana ji da azare kamar me ya ce lokacin nan iyayensu suna zaune ne a azare yakin nan ya shigo aka kore su wanda suke gidansu a can azaran haka suka adana masu kayansu aka adana kayansu har sai bayan yaki suka dawo suka tare da komi cikakke ba abin da aka taba masu da arewa na da ne. ba arewa na yanzu da 'yan gidan domin duk wa'annan hayaniyan da rigingimun da ɗan garin ne ake cin garin da ɗan garin ne ake cin garin idan har babu wani da ya bada kai daga arewa to ba wanda ya isa kuma ya shigo mana sai ga yaki ta ciki ga yaki daga waje gwamnati babu makaman isassu ingantattu da za ta ba wa jami'an tsaro amma ga makaman na yawo a hannun wa'anda ba su san hawa ba ba su san sauka ba ba su san daman ba balle a yi maganan hagun me ya faru mun zo lokacin da a arewa gashi wanda ya yi kisan bai san dalili ka tambaye shi me yasa ka kashe shi bai da dalili balle kuma wanda aka kashe shi ya iya ba da bayanin ga dalilin da yasa aka kashe ni babu irin zaman da muke kai kenan yanzu a arewa arewacin Najeriya, farau daga benue har zuwa kebbi ko daga kwara har mai duguri babu wata jiha da za ka yi nuna yata guda ɗaya tilo da ba a hayaniya da kashe-kashe a cikinsa babu wata jiha guda ɗaya tilo da za ka nuna cewa wannan jihar ana zaman lafiya babu mu a arewacin najeriya allah ya hada mana abubuwa kamar guda uku wanda idan har da za mu mori wayannan ababen guda uku babu wata kasa da za ta fi mu kwanciyar hankali amma sai ya zamana an cusa kiyayya a tsakaninmu hatta wayanda suke kristoci idan yau yaki wato fada na addini ne tsakanin musulmai ne da kristoci idan na cikin gidan ne gashi wanda ba wanda ya isa ya kori wani daga nan nan ne shi da abokanin gabanmu Kristocin za su yi wayo duk wani abun da za a zo masu da shi na kiyayya a cusa masu su ce masu mufa nan ne mahaifanmu ba mu da inda za mu je amma sai ya zamana ka je kaduna kudancin kaduna kashe-kashen juna ka je taraba ka je adamawa tsakanin musulman ne da waɗanda ba musulman ba idan ka je zamfaran tsakanin musulman ne 'yan uwan juna ina za ka nuna cewa ga nan ba a hayaniya me ya kai mu ga yin haka me ya fadar da mu cikin wannan yanayin har har kuma gashi babu wanda zai iya ce maka yanzu muna da shugaba ɗaya tilo wanda in ya ce kai kowa zai zauna babu balle a yi magana duguri. da abun ya ta takaita a arewa maso gabas yanzu kuma sai ya bazu a ko'ina a arewa daidai lokacin da sauran yankunan suna tunanin ci gaba ya ku wa masu girma ku ji tsoron allah madaukakin sarki ku yi rige-rige zuwa ga neman gafararsa da yardarsa kada rayuwar duniyan nan ta rude ku don abin da kawai ake gani ga shi. ga 'yan bindiga daɗi ga kudaden ga wayanda ke satan mutane ga kudade sun rasa da za su yi kawai mutum ya ga kudin an jirge shi jiya wani ke ban labari a arewaci wani ɗan mahaifinsa ya rasu shi ya rike dan sai aka yi magana auren wannan yaron a kai kudin lefe dubu casa'in dattijon nan ya harhada abin da zai harhada ya ba yaron nan kudi sai ya nufi wani garin ba zan ambaci sunan garin ba ya shiga duniya ya za a yi ya ba za a yi bayi na kuɗi aka yi ta damu ba kawo ba ba kawo ya ce na bayar wani bai kawo ba aka ce bai kawo ba aka samo inda yake aka yi mai waya kudin nan fa ya ce wallahi baba ai kudin nan sun mutu ya ce to ba damuwa zan sai da shanun nawa guda uku ya kwashi shanu ya kai kasuwa ya saida ya ku wa masu girma da ɗan gari ake cin gari guda uku ya je sai da ya ce to na kai shanu uku kasuwa na saida ga adadin kudin ma da na saida zo ka sake karban kudi ka kai inda za a ake maganan matarka ya ce to sai ya zo dattijon nan abun da kawai zai tashi da shi da dare sai ga 'yan bindiga na sun dara a gidansa kudin nan ba mu kudin nan ba mu wani kudi kudin da ka sai da shanu ba musu sai ce to ai gashi za mu kiriga mu kiriga mu tabbatar ko nawa ne sai ce to abinda da nake so dama manufan kudin nan ina da dan wana ko kanina ne da akwai kudin aurensa a ciki don Allah kafin ku tafi da sauran ku dan taimaka min da dubu casa'in da zan sake bashi magana auren nashi na bashi da ya ce sun salwanta shi ya sa na sake sai da shanu don abun ga suka ce abun da ya faru kenan abun da ya faru kenan in ka gan shi zaka gane shi suka ce eh ya ce eh suka ce to wannan abun da suke labulen fuskon da su da shi an gane ba irin wannan face mask namu ba wannan menene abin da suke rufe fuskan nan dashi suka ya suka ce cire ya cire suka ce shine wannan ya ce shine wannan Ka gan da shi dan gidan ne aka je gidan nan da nan suka ce dattijo da ke kudinka suka bindige shi nan lahira a gaban shi suka to halin da muke ciki kenan a arewa a arewa a arewa ya ku masu girma wannan fitintinu addinin bai tsira ba hankulan matasanmu bai tsira ba garuruwanmu ba su tsira ba ba wanda kuma ya tsira yake da kwanciyar hankali a yau a arewa a arewa a yau da irin su sardauna za a tada su a yau za su ce kai ba arewa da muka sani bane wannan har rantsuwa sai sun yi ya ku yan masu girma <clears throat> a takaice wayannan hanyoyin ba wata hanyar da za ka bi yanzu ka ce za ka tashi daga nan ka tafi kano da kwanciyar hankali babu kana tafiya kana kallo balle kuma ka ce za ka shiga daji shi yasa wancan lokacin da gwamnan kaduna ya rufe hanyoyin akwai wani da ya tashi daga nan zai je zaria ba liman ba wani ne zai tafi Zariya aka rufe hanya suka shiga daji ya ce to wannan dajin yanzu idan muka je muka hadu da nan ya yi bayani ai shi ya kai kanshi cikinsu balle a yi magana noma a arewa allah ya hada mana abubuwa guda uku za mu iya yin magana da yare ɗaya a ji ko'ina hatta nufawan da wasu su ba su fahimtar hausan gani ni ba nufi zan iya masu fassara amma yaya ga yare allah ya mana yalwataccen arziki na kasar noma wanda za mu iya dogara kan wannan gaba ɗaya ba sai mun fita waje ba amma me ke faruwa sai a cusa mana wannan yau gobe a cusa a can duk inda ka ji ake rigingimu da hayaniya ka tafi cikin maiduguri inda ake cewa maganan boko haramun da wane ne da kashe-kashen da ake yi dubi wato chad basin wani irin arziki ne allah bai ijiya wani na wajajen ba da wannan kadunai kudancin kadunar wajen gidan waya mutane nawa suka yi arziki a wannan yankin a sanadiyar ma'adinan da Allah ya sanya a karkashin kasa amma domin kada a samu amfani wa'annan sai fitina na yau daban na gobe daban tafi zamfara jihar da take zaune a kan gwalagwalai me ke faruwa a can yau idan ka duba duk inda ake yawaita hayaniyan nan akwai arziki a kasar da ba a so mu mora ya ku yan masu girma a arewacin najeriya a yau dubi yadda muke zama kara zube ba manufa shi yasa waɗansu yankunan in suka zo suna moran najeriya ba mu yi mu yi kuka ba in a siyasance ne dubi yadda muke sukan juna kamar yadda na fada ba manufa kowa ya dara yana neman son kai ya yi mana yawa ya mana katutu idan za a shiga zabe menene manufar menene ba manufar ba amma laifinmu ne mu din na laifinmu ne laifinmu ne ka ji mutum ya yi aure an ba shi sanarwa wata tara amma sai an haihu sannan ya je gidan kansila wala an ma haihuwa jiya bayan sanarwan da aka maka wata tara kana mene ire-iren wa'yan na abubuwan gasunan shaye-shaye a wajen ainihin matasanmu a yau ina matasanmu an kusa da hankulansu shi yasa yaro zai iya daukan bindiga ya halbi mahaifiyarsa ya halbi mahaifinsa an yi wannan mun sha bayani a nan abuja yaro bayan ya bugu ya halbi ya kashe uwarsa ya mata gunduwa gunduwa ya sa cikin akwati ya kai inda zai kai ya ije don shaye-shaye don shaye-shaye an an lalata harkar ilimi ba a magana ilimi ba na addinin balle kuma na boko. uwa uba kuma matasanmu kowanne yau sai kuka yake ba aikin yi ba koma gona mana amma gonan mai kace za ka je ka yi noma ba taro sace-sacen dabbobi idan har rigingimu ne tsakanin makiyaya da manoma me ya kawo shi idan rigingimu ne tsakanin 'yan siyasa me ya jawo idan rigingimu ne a cikin gida 'yana tsakanin kungiyoyin addini me ya kawo haka wa'annan abubuwa ne da ya kamata mu ringa tambayan kawunan mu, har ya kai ga wani idan har ya ji wani ba mai goyawa juna baya na wani abun da zai kawo ci gaba. ba mu da shugabanci zama muke kara zube wani na cin kafan wani wani na cin kafan wani ya kai mu ga wannan yanayin da muka samu kawunanmu a ciki kowa na da kaso na zargin da ya kamata a masa ni ina da shi kai kana da shi duk muna da shi to sai lokacin da kowanne mu muka yadda kuma ka yi gyara lokacin ne za mu sa ran samun gafarar da yadda Allah madaukakin sarki ya ku yan masu girma musamman matasar ku yi hattara wannan shekarun da kuke ji a yanzu wallahi lokaci kaɗan lokaci kaɗan za ku zo ku nemi karfin nan babu shi kamar yadda in kun dubi wa'anda suka gabace ku ina suke wa'anda ma suna raye amma sun shekarun sun ja ina karfin to amma mafiya yawa za ka ga an riga an bayar da abun da zai lalata hankular shaye-shaye a arewacin najeriya a yau sai ka ji a najeriya ma gaba jihar da ta fi ko'ina yankin da ya fi ko'ina shaye-shaye arewa ne jihar da tafi ko ina shaye-shaye a arewa ne da labaran na fashi da muke ji a kudanci ga nan ma yanzu a cikin gida to wallahi ku ji tsoron Allah madaukakin sarki wayanda suke kan ragamar mulki a yau su ji tsoron Allah madaukakin sarki mu da muke cikin biranen a yau mu ji tsoron Allah madaukakin sarki duk wani tsaron da muke tsammani akwai shi wallahi ko a Abuja ba tsaro shekarun baya muna nan cikin harabar masallaci muka fara jin bindigogi na tashi nan gaba bindiga sai wata ta ce mun malayi ka ji karan bindiga ko ka shiga gida ka kwanta ne duk inda ka ji karan bindiga abu na farko da za ka yi kwanta domin harbin ko ba kai aka nufa ba zai iya tahowa bullet zai iya zowa da ka ka'ida na farko jin karan bindiga ka kwanta ka ringa tafiya eh, da me da ciki amanne shine ka'ida na farko ban shiga soja ba amma ina jin labaran da suke bayarwa da haka yan uwa na abubuwar wallahi idan har idan har ba mu dauki matakan gyara ba wallahi sai allah ya kama mu tun daga nan duniyar magabatanmu allah ya ji kansu da irin hangen nesan da suke da shi da irin fatan da begen da suka so su ga arewan na kai yau ba mu sani ba don ko allah ya masu wato ya ɗauki rayukansu ne da wuri-wuri ba mu sani ba wancan kub na 1966 da manufa aka yi shi shine kuma abin da muke biyan bashinsa kenan har yau har yau har gobe mu ne kadai a nan yankin nigeria da har yanzu ba madogara ba ina muka nufa ba ina muka dosa ba mu sani ba muna zaune ne kawai kara zube a dake mu a kuma ce ina muka fito ai mana duka fa amma a ce mu ne kuma muka yi dukan kaga tiyar a dake ka ba ka da bakin magana kuma wai yanzu ga kai ne ake tuhuma kai kai dukar a maimakin maka kai dukan kaga idan ka kai dukan shi wancan zai yi ta neman kariya ne amma yanzu an dake ka a daidai lokacin da kake kokarin kare kanka aka ce baka yi saba ai kai ne ka kai dokar yadda muke zama kenan instead of you to be on the offensive side you are now on the defensive side a maimakin kana bangaren mai kai harin to ka dawo bangaren mai taron harin amma kuma duk da haka baka tsira ba ga fyade ya zama ruwan dare tafe-tafe shirkan da ake yi domin in ba shirka ba yarinyar da aka haifa da wata uku in ba don tabagen rashin tausayi da rashin tunani ba da aka haifa da wata uku ka je ka kama yarinyar wai kana kwanciya da ita in ba rashin hankali ba in ba shayin ba tasirin shaye-shaye ba a wannan shaye-shaye na nan ko'ina amma namu da ya zo sai abin kuma Allah dai sauke. ya koyewa masu girma Abun da ya kawo wayannan fitintinu da wannan bala'o'an da yanayin da muka samu kawunan masu ki wallahi zahar alfasadu fil barri ayyukan sabo barna sun bayyana su watu a ban kasa ko ina ko ina ga nan zina ma yanzu karara ne baka yi saka fita a unguwannin abuja ba da dare ka ga 'yan mata tirara ko motanka ne ma yi faci ko ka ji wani kara ka taya bakin hanya sai ka ji 'yan mata goma suna sun tunkaro ka wai suna nufin ko su ka zo nema allah ji ka wani minista da ya sanya da dare duk inda aka gan su kawai jiya na ta zane su shi ya kawo saukin abu amma yanzu sun dawo ko ba ku san sun dawo ba ba ku sani ba ko don Allah ya kare mu ba mu a cikin masu nema amma waɗanda suke neman su sun san sun dawo wata ran na tafiya da safe sai na ga wasu 'yan mata guda biyu ko uku a gabana in ka ji maganganun da suke yi wallahi tallahi ya isa Allah madaukakin sarki ya mana ukuba tun kafin mu je lahira a sanadiyar maganganun da suke yi na wayanda ke kwanciya da su da irin sifanta masu kwanciyar da su da suke yi sai ka sa hannu a ka kana da mata mai tsafta duk in lokacin da ta kewaya za ta tsaftace jikinta ka je kana neman wata da in har ma ta yi fitari ba ta san ta wanke jikinta da ruwa ba amma wai ita ce yau kai kake bi allah ke maka ya ku masu girma matukar ba mu kame daga laifuka ba matukar ba mu kame daga ayyuka na sabo ba to lallai lallai lallai wallahi yanzu aka fara domin allah madaukakin sarki bai canza yanayin da mutane ke kayi sai in har sun dauki matakan gyara a tsakaninsu inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi mene bi anfusihim da haka ku yawaita ayyukan kyawawa ayyuka na biyayya ya ku bayan Allah su ne kadai matakan kariya daga ukubar Allah madaukakin sarki idan Allah ya ma nema ya azurta ka da koshin lafiya ka yi abin da ya dace ka masa biyayya to sai kaga lokacin da ka zo ka shiga tsanani sai kaga Allah shi kuma sai ya tausaya maka amma idan ka lalata ka shashantar da lokacin yalwarka to lokacin da zaka so ka shiga tsanani kuma ba ruwan Allah da kai Allah ya mana goma ta arziki a arewaci a da amma a yau ina suke to babu abin da ya jawo wa'annan abubuwan face ayyukan da muka runguma ne na sabo Allah madaukakin sarki ya kare mu allah ya gafarta mana ah, <clears throat> for the past two